This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a. 23 ga watan Agusta na 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran. To Aisha, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi kira ga Amurkawa da su haɗa kai da ita jiya Alhamis. yayin da ta je koko take jawabin amincewa da zabanta a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat sojojin isra'ila sun kai wasu hare-haren jiragen sama a zirin gaza da kuma kudancin labanan jiya alhamis sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ziyarci yankin sume na arewa maso gabashin ƙasar jiya wanda karo na farko da ya je wani wuri da ke daura da iyakar kasar rasha tun bayan fara yaƙi. to kanin labaran kenan kamar yadda aka ji a cikin kanin a cikin labaran on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth kamala harris kenan a yayin da ta amince da zabanta da jam'iyyarta ta democrats ta yi a matsayin 'yar takarar shugaban kasar a zaben watan nuwamba sannan yayin da al'ummomi a wuraren da 'yan kungiyar boko haram suka kafa daularsu kamar jihar borno suke komawa garuruwansu rahotanni sun nuna cewa 'yan kungiyar sun kafa daularsu a wani yankin karamar hukumar shiroro na jihar neja kayan fadatakanmu da suka yi daga mu sun zo sun hanshe garin sun kafa tuta bayan haka ma mu da muke da su ma'ana gonaki sun zo sun kakkama waɗannan gonakin sun yi amfani da takin da muka bari a cikin gari sun ci gaba da noma gonakinmu. Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a yau ma Isa Lawal Ikara yana tafar da wani sabon shirin manuniya kuma a wannan makon shirin ya tattauna da wasu tsaffin 'yan majalisar Najeriya ne kan gaskiyar maganar albashin majalisar sai kuma matsayin mata 'yan siyasa kan takarar shugabancin amurka na kamala harris bayan nan kuma albarkacin wannan rana ta juma'a za mu kawo muku nasihar juma'a amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya kashi na farko to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta yi kira ga amurkawa da su haɗa kai da ita jiya alhamis yayin da take amincewa da zabanta da aka yi a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat tana mai jaddada cewa irin yadda ta taso da kuma gogewarta a matsayin lauya kuma mai gabatar da ƙara da dai sauransu dalilai ne da suka sa ta cancanci kare muradunsu. da kuma yin galaba kan ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump da ta hau kan mumbari gaban ɗimbin jama'a waɗanda suka tashi suna mata suwa ta yabo a dandalin babban taron ƙasa na jam'iyyar democrat a chicago kamala harris ta yi ta kokarin gabatar da kanta ga amurkawa sannan ta zayyana irin wato tafarkin da take son kasar ta kama daga yanzu zuwa shekaru hudu da ke gaba kamalar ta ce our nation with this election has a precious fleeting opportunity Ta ce da wannan zaben mai zuwa ƙasarmu na da wata muhimmiyar dama mai matuƙar daraja ta huce fishi da mancewa da kyama da gwagwarmayar magabtaka da duk wato suka faru a baya a cewar Harris. Ta ƙara da cewa wata dama ce kuma ta shata wata sabuwar hanyar miƙewa ba a matsayin 'yan wata jam'iyya guda ko wani bangare ba amma a matsayin Amurkawa. iyayen kamara harris dai sun fito ne daga jamaika da india ta kasance bakar fata ta farko kuma mai nasaba da kudancin asiya ta wato da ta kai ga zama 'yar takarar shugaban ƙasa a wata babbar jam'iyya a amurka idan aka zaɓe ta za ta zama mace ta farko da za ta shugabanci amurka muna dai da ƙarin bayani a babin rahotanni Sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-haren jiragen sama a zirin Gaza da kuma kudancin Labanan jiya Alhamis yayin da wato rashin tabbas ya da baibaye yunkuri na baya-bayan nan na cimma tsagaita wuta a Gaza ganin yadda masu shiga tsakani ke ta faɗi tashin warware bambance-bambancen da ke tsakanin isra'ila da mayakan hamas kamfanin dillancin labaran falasinu wafa jiya alhamis ya ba da rahoton wani harin da isra'ila ta kai a beit lahiya da ke arewacin gaza ya kuma hallaka mutane goma sha ɗaya rundunar sojin isra'ila ta ce wani harin jirgin samanta ya ritsa da wani wurin ajiye makamai da ke daura da wani sansanin sojin hamas wanda ke birnin gaza da kuma wasu hare-haren da suka hallaka wasu mayaka a yankin tsakiyar gazar wasu jerin hare-haren kuma sun auna wurare sama da goma a kudancin labanan da dare a cewar rundunar sojin isra'ila jiya alhamis su kuma waɗannan hare-haren an auna su ne kan wurare wato da mayakan hezbollah masu samun goyon bayan iran ke amfani da su a cewar ta shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ziyarci yankin sumi na arewa maso gabashin kasar jiya wanda shi ne karo na farko da ya je wani wuri da ke daura da iyakar kasar rasha tun bayan da sojojin ukraine suka lallaba suka kutsa cikin yankin kurs na rasha a farkon wannan wata na agusta zelensky dai ya gana da kwamandan sojin ukraine janar alexander seski wanda ya bayyana cewa sojojin ukraine sun sake kwace wani gari da ke kurs tare kuma da kama karin sojojin rasha a matsayin fursunonin yaƙi waɗanda ya ce yana fatan yin musanya da su da wato na ukraine da aka kama to amma nasarorin da ukraine ta yi a wurin karo na farko da ta kama wani yankin rasha tun bayan yakin duniya na biyu na zuwa ne a daidai kuma lokacin da take ta rasa sassan yankin gabashin donetsk ma'aikatar tsaron rasha dai ta ce sojojinta sun ƙwace ƙauyen mai zohe kafin mu kawo muku sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. A jiya Alhamis ne jam'iyyar democrats ta kammala babban taronta na ƙasa wanda aka fara tun ranar Litinin, inda jigajigan jam'iyyar da wasu mutane suka gabatar da bayanai tare da wato bayyana goyon bayansu ga takarar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da abokin takararta Tim Walz kuma gwamnan Minnesota. a hukumance a jiya alhamis ne kamala harris ta amince da zaɓin da jam'iyyar ta, democrat ta yi a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar a zaben watan nuwamba a jiya alhamis ne aka gudanar da abu mafi mahimmanci a wurin babban taron jam'iyyar republicans na ƙasa wanda aka yi a birnin chicago na jihar illinois inda kamala harris ta amince da takararta a hukumance on behalf of americans like the people i grew up with people who work hard, chase their dreams, and look out for one another. On behalf of everyone, I accept your nomination. Kamala Harris kenan take cewa, ta na amince na zama 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka. taron da aka kwashe kwanaki hudu ana gudanarwa inda manyan jigajigan jam'iyyar da kuma wasu jama'a daban-daban suka gabatar da jawabai da nuna goyon baya ga a mataimakiyar shugaban amurka kuma 'yar takarar jam'iyyar ta democrats kamala harris wacce ta fada takarar zaben shugaban kasar na watan nuwamba kimanin wata daya bayan da joe biden ya haƙura da takarar shi sannan ya ayyana ta a matsayin wacce yake so ta mai gurbin shi. harris ta yi gargaɗi game da yadda trump ya yarda da karya doka kana yake niyyar yi wa ƙasar rikon sakainar kashi idan aka sake zaben shi a wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa zuwa fadar white house ba za mu koma ba harris ta soki tarihin trump kuma ta fara bayyana manufofinta ga al'ummar ƙasar a new way forward. ce mun tsara wata sabuwar hanya da zai ciyar da kasar mu gaba zuwa gaba tare masu matsakaicin karfi in ji Harris kuma gina wannan al'ummar ta masu matsakaicin karfi ita ce makasudin shugabanci na wani jigo a jam'iyyar republican adams kezinga wanda yake adawa da manufofin dan takarar jam'iyyarsa ta republican donald trump a jawabinsa a wurin taron ya bayyana goyon bayan shi ga kamala harris kezinga ya ce jam'iyyar republican ta daina riko da aƙidarta ta mazan jiya ta sauya aƙidarta da manufofinta da suka kafa ta waɗanda suka ba ta ma'ana zuwa ga manufofin mutumin da yake son kansa. Donald Trump mutum ne mai rauni wanda yake yaudarar kanshi cewa shi jajirtacce ne. a madadin dukkanin amurkawa ba tare da wariyar jam'iyya jinsi ko la'akari da yaren da kakarka da kakarka take yi ba a madadin mahaifiyata da duk wani da ya yi ƙaura don neman rayuwa mai inganci a madadin amurkawa irin mutanen da na tashi tare da su mutane masu aiki tukuru waɗanda suka yi ƙoƙarin cimma burinsu sannan suka yi riko da juna da amana ga duk wanda tarihinsa ya tabbata a ƙasar da tafi kowace ƙasa a faɗin duniya na amince na tsaya takarar shugaban ƙasar amurka muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc kai tsaye yanzu ga ibrahim da labaran duniya To Aisha a Najeriya mai fama da kalubale iri-iri a yanzu an fara samun sauƙi game da kayan abinci a kasuwanni daban-daban na ƙasar. duk da matsalar karancin man fetur da tsadar harkokin sufuri alal misali bincike a kasuwannin birnin legas mai cike da hada-hada ya tabbatar da wannan sauƙi da aka ɗan fara samu a sassan ƙasar duk da yake jama'a na kiran da ƙara azama kamar yadda wakilinmu a legas lagos gidan jibrin ya aiko mana. Hmm. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to yanzu za mu je ga rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jihar Neja a Najeriya inda rahotannin da ke bayyana daga jihar suke nuna cewa 'yan kungiyar Boko Haram waɗanda suke addabar al'ummomi sun yi kaka gida a wani yankin ƙaramar hukumar Shiroro. sannan rahoton ya nuna cewa sun kai wani farmaki inda suka kashe mutane takwas a garin alawa da ke karamar hukumar ta shiroro ga rahoton da wakilin muryar amurka nasiru batsari ya aiko mana a yanzu haka dai mayakan kungiyar boko haram na kara fadada daular da suka kafa a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga yankin Alawa ta karamar hukumar Shiroro na nuna cewa 'yan kungiyar ta Boko Haram sun mamaye ƙauyuka da dama da a yanzu haka suke gudanar da noma a gonakin 'yan asalin mutanen yankin da suka kora. Abba Usman Alawa shine shugaban kungiyar matasan yankin na Alawa ya ce a yanzu haka mayakan na Boko Haram suke noma a gonakinsu da suka bari a yankin. saboda bayan fadatakanmu da suka yi daga mu sun zo sun anshe garin sun kafa tuta suna iko da garin bayan haka ma saurakunmu da muke da su ma'ana gonaki sun zo sun kakkama waɗannan gonakin sun yi amfani da takin da muka bari a cikin gari wanda muka saya da rani domin mu yi noma sun ci gaba da noma gonakinmu. Shi ma dai ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a ƙaramar hukumar ta Shiroro Alhaji Awai Suwana ya ce lamarin yankin na alawa yana da matukar tayar da hankali musamman ganin yadda hukumomin Najeriya suka zuba wa yankin idanu. Ƙauyukan ne ya zama musu ƙasansu ya zama musu inda su suka mallaka ba wai mallakan su wai su tashi gobe ko kuma su tashi jibi ba a'a sun mamaye wurin kuma abin da ke bani mamaki shine waɗanda suke rike da mulki a ƙarƙashin wannan gwamnati da na tarayya ne da na jiha ta aka waya gari ire-iren waɗansu mutane da suke amanan talakawa na hannunsu suna ɓoyewa kansu suna ɓoye eh, eh, ta'addanci da ake yi wa eh, talakawansu Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da cewa mayakan na Boko Haram sun kori jama'a daga yankin na Alawa sai dai kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger janar Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya ce yana da shakkun cewa mayakan sun kafa daula har suna noma gonakin jama'a. na in dai kora ne an kora shi a gidajensu in mutum ya zo irin wurin nan da ya san cewa shi mai laifi ne ya zo ya zauna dindindin ya yi abun ma na ga kamar hankali ba zai iya maimaya shi ba in dai gaskiya al'amari ne amma suna shigowa su yi birnin da za su yi su koma amma baka ga da ba kowa wurin nan yanzu jami'an tsaron da ke wurin ma an kwashe su tuntuni ba ga suna yin wannan abu amma ai akwai eh, sojoji sama suna shawaki wayannan da suka tashi suna zuwa patrol To sai dai Alhaji Awaisuwa na daya daga cikin shugabannin al'ummar yankin na Shiroro ya ce kwamishinan tsaron bai da masaniya akan abin da ke faruwa a wannan yanki nasu. Kwamishina na tsaro ya fito ya yi ɓaro kiri-kiri ya gaya mutanen mutane alawa cewa ƙarya ne wa'annan mutane suke to shi yasa nake ba zai wannan abin ba zai bashi ba zai bani mamaki ba dama kwamishinan tsaro ba mutum bane wanda ke son a samu karewa wannan abubuwan da ke A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana shirin sanya dokar ta ɓaci a kan lamarin tsaron a ƙananan hukumomin Shororo da Muya da kuma ƙaramar hukumar Rafi inda lamarin ya ta'azzara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaishe ka na Batsari. Masu sauraro kada a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. Sannan ana iya ana iya sauraron mu a Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. da sannu-sannu dai tana ƙara bayyana ƙarara cewa mahukunta a Najeriya ma sun gano cewa maɗuɗin miliyoyin da ake murgina wa 'yan majalisar Najeriya suna nema su wuce makaɗi. 'Yan majalisu suke kafa dokoki in za a yi abu to watakila a wannan ne suka nasu tsari su hada da wasu abubuwa da sauransu wanda mu dai ba daga wurin yake ba. Tunuma dai tsaffin 'yan majalisar ƙasa suka fara tabbatar da damban dambarwar dumbuzar dukiyar Najeriya dai kawai ana yi ne don nuna kifaɗi. Akwai kuɗaɗe na haram da 'yan majalisa suke baiwa su a asirce. Wallahi har ka gama majalisa ƙarya kake wallahi billahi la ilaha illa ka samu in ba ta tahiya kai killan kuɗin ya rage rana na tahiya ba ta kai miliyan sittin karya mutum yake kuma in ƙarya ne ina da rai. Su kuwa manyan 'yan siyasa mata a nigeria cewa suke takun taka takarar shugabar ƙasa na kamla haris a jam'iyya mai mulki a Amurka tana sa mata tsayuwa tsam ba sa ko da tangaɗi. Jawabin ita Hillary Clinton gaskiya ta bani sha'awa kwarai da gaske. Kaga abu ne bata samu ba amma duk da haka ne irin jawabin da ta yi da irin goyon bayan da ta bayar wallahi sun gwada cewa ah, mu mata za mu iya haɗa kanmu. Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kurɗi kurɗi. shiri na ɗari da tamanin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da kan daddale dalla-dallan bayanai babu magudi. mai yiwuwa kuma ƙoƙarin kwakule magudin murgin maɗuɗin miliyoyi ga 'yan masar Najeriya ne ya sa shugaban hukumar da ke ƙayyada albashi ga 'yan majalisar Malam Muhammad Bello Shehu ya dage kan cewa idan ban da miliyan ɗaya da ɗoriyar da hukumar take baiwa 'yan majalisar babu wasu bakin kuɗi. 'Yan majalisu suke kafa dokoki kuma suke yadda da abubuwan da gwamnatin tarayya ta zo da shi in za a yi abu to watakila watakila ban sani ba a wannan ne suka nasu tsari su hada da wasu abubuwa da sauransu wanda mu dai a dai yanda muka sani a doka ba da wurin ne yake ba to yanzu tun da ku ke fitowa da kuɗaɗen da ya kamata a biya su akwai wani abu da za ku yi akan wannan zargi na cewa suna ɗiban kuɗi zunzurutu kamar yanda 'yan najeriya suka sani yanda shi tsohon shugaban ƙasa ya yi magana akwai kwamiti namu a nan cikin gida wanda za su bincika wannan al'amari idan sun bincika za mu rubuta ma shugaban ƙasa in an kauce doka za mu faɗa in ba a kauce ba za mu faɗa abinda kawai za mu iya yi kenan a halin yanzu. sai dai kuma tun kafin buga binciken bankaɗo yadda 'yan majalisar najeriya ke samun maɗuɗin miliyoyi shi tsohon ɗan masar wakilan tare najeriya malam abakar cika adamin jihar naija cewa yake ya zama wajibi ya tsage gaskiya kawai gaba gadi. wato kuɗi ne ake bayarwa ta gudanar da ofis kamar wanda ma'aikacin gwamnati suna da impress a zamaninmu ana ba mu naira miliyan bakwai da ɗari shida muka fara har ta kan miliyan takwas har da miliyan takwas da ɗan wani abu an bamu to ba nan kizon ke saka ba shi wannan kuɗi ba kuɗin ka bane saɓanin doka shine ake ɗaukan kuɗin nan a sa maka a account maimakon kai ne in za ka yi tafiya kai ne idan za ka sai takardun ofis ko za a sa maka a kwamfutan ka ka rubuta kana son kai kaza ko ka riga ka kashe kaza a baka a'a za a sa maka account ne a ce wai kai kai bayani lokacin majalisa ta takwas Allah ne shaida amma Yakubu Dogara speaker yana nan na je na same shi na ce mai wannan tsari ni na aikin gwamnati bai dace ba ya za a yi na ce kaga wannan kuɗin fa kyauta muke da su kuma hurumun su ba na kyauta ba ne duk wani dan majalisa ƙarya yake ko sanato ya iya baka naira dubu ɗari uku in ba mai arziki aiki bane ƙarya yake a wannan kuɗin ya baka kuma a haka an saba dokan aiki muka zo ya ce to yanzu ya yi aka sa kwamiti zan iya tuna wasu daga cikinsu akwai abdulrahman sha'ibu daga adamawa akwai ni akwai ɗan ladi baido daga taraba kwamitin mu bakwai ne muka je mu zauna da su ma'aikatan majalisa cewa wannan abu baya kan tsari ya za a gyara haka mutanen nan su ma suka dinga mana saboda kaga su ma ma'aikatan gwamnati nan yanda kaga dan siyasa barawo su ma barayi aka dinga mana wala wala aka kasa ni dai na ce ba zan yi ritaya ba goma in na gama majalisa a kama ni a ce in biya kuɗin sannan duk an zo a zauna a yi magana ko bayan tsohon masar jihar Niger shi ma tsohon dan tare Nigerian jihar Jigawa Honorable Muhammad Umar Sani Zorro ya ce ca kwakiyar cikuikuye kuɗin 'yan Najeriya da ake a Masar ƙasa fa a gaskiya ta riga ta yi faɗi. Da farko dai ni ba mabiyin aƙidu na shugaba Obasanjo ba ne. kina da ra'ayin kaina da ra'ayina a kansa amma dai tun da na yi majalisa na fahimci yadda majalisa ta na ga damammakin da ake da su a majalisa na kyautatawa mutane na fahimci dattin da yake majalisa dole ne duk wani ɗan kishin ƙasa ko mai tsoron Allah ya yi iya iyawarsa ya ga cewa an tsabtace abin da ake yi wadda ike durkusar da ƙasa maimakon a ce majalisar dattijai ko majalisar wakilai ta zamanto a zahiri ta zama to majalisa ta cuwa-cuwa da kuma zamba cikin wakilci wannan kenan a matsayin matashiya Na farko abin da yake faruwa da ake ɗiban kuɗi 'yan majalisa da shugabanninsu kuma suna ɓoyo-ɓoyo suna ƙaryata wannan magana. Ta zamanto wajibi duk wanda ya san abin da yake faruwa musamman 'yan jaridu da lauyoyi akwai kuɗaɗe na haram da 'yan majalisa suke baiwa kawunansu. a asirce kuma sun ɗauka mutanen najeriya gidadawa ne amma ma'aikata sun sani da su ake haɗa baki da ake ɗan waɗannan abubuwa wannan ikirarin kirkirar hanyoyin samun kuɗi a masar kuma ya sa malam abakar cika adamin jihar naija ma ya buga wani misalin magudin mirgina wa 'yan majalisar najeriya wani maɗuɗin kuɗi a matsayin bashi mara sharaɗi dan majalisa ne zai zo banki nan take tsaye za ta bashi bashi miliyan biyu ina ne albashin shi wallahi har ka gama majalisa majalisa har ka kare ƙarya kake wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ka samu in ba tahiya kai killan kuɗin ya rage rana na tahiya ba halal malak ɗinka bai taɓa kai miliyan sittin ba. Wai duka shekaru hudu miliyan sittin. Duk shekaru hudu ɗan majalisar tarayya ban da sanato. Shi ma sanato ai ba ta kai miliyan tamanin ba. Halal albashi dai da allowances ta kai miliyan sittin ƙarya mutum yake kuma in ƙarya ne ina da rai yan majalisar su zo ku sa mu mukabila da su. Wai sai shi ko banki ba ku bashi. Banki zai ɗauki bashi miliyan ɗari da hamsin miliyan ɗari biyu ya baka ko don ka sayi gidaje a kuɗin wa ronin ofis kaji inda illan take kenan amma kamar inda na gaya maka su ma 'yan Najeriya da layinsu baka isa ka roki dan majalisa naira dubu ɗari ko ɗari biyu baka mutumin da ke gaban dubu ɗari shida ta ina zai baka ɗari biyu yana zaune a Abuja kai ma ba za ka tambaye kanka ba. Game da maganar wa mata mulkin ƙasa kuwa tsohuwar shugabar mata a jam'iyyar dawa ta ACN a Najeriya kuma tsohuwar kwamishiniya Hajiya Hafsat Muhammad Baba ce ke cewa abin da ke faruwa a demokaradiyyar Amurka fa a gaskiya yana yi wa duk mata fatan duniya daɗi. To gaskiya ni na ji daɗi kwarai da gaske domin nika raba dare ina kallon irin yadda suke kamfen ɗinsu da kuma yadda ta samu karɓuwa. Da yadda shi wanda yake ci yanzu ya sauka kuma ya ɗauko ta maimako ya dauko wani daga waje saboda ya ga kwazanta kuma ya ga cewa za ta iya sannan kuma yadda aka rufa mata baya kuma har ma da muka ga kididdiga masu jefa ƙuri'a sai muka ga cewa aka ce yawancin mata yanzu duk suna dawowa suna goyon bayanta da sauransu amma wasu na ganin anya mace za ta shugaban ƙasar amerika nan kuwa to ai ka san hillary ta taba gwadawa to amma da bata samu ba kuma sai yanzu gashi ita wannan kamala harris din ta zo an ɗauke ta a mataimakiya to tunda ko ta samu ta tsallake wannan shinge a mataimakiya to muna fatan cewa kuma a hankali a hankali za ta iya zama shugaban kasa domin mun ga irin goyon bayan da ta samu ga manya-manyan 'yan siyasar su kuma mun ga cewa jama'a sun ba ta goyon baya muna sa ran cewa za ta samu kina ganin yanin abin da yake faruwa a Najeriya wani lokacin sai a ce mata su suke kwayewa mata baya za ku tsaya takara ga mace kuma ta tafi ta zaɓi namiji ba shine irin abin da za a gani a Amerika bakila ga matan kuma su koma su zaɓi namiji to gaskiya ni ban ga irin wannan a Amerika ba domin da na saurari ma jawabin ita Hillary Clinton gaskiya ta bani sha'awa kwarai da gaske kaga abin abun ne bata samu ba ita kuma ya amurka ce amma kaga wannan ita ba kuwa ce amma duk da haka nan irin jawabin da ta da irin goyon bayan da ta bayar da kuma mata barack obama ita ma irin goyon bayan da ta bayar wallahi sun gwada cewa ah, mu mata za mu iya haɗa kanmu. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya suna ƙara zama suɗi. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da takwas ne su yi sallamar sakin kujerin da da akansu ne dama suke ta faman su gurgudi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri na manuniya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Dauda. waɗanda kan yi daudalar dawo mana da muryoyin masu ruwa da cikin nishaɗi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To an gaishe ka na Ikara. Albarkacin wannan rana ta Juma'a yanzu ga nasihar Juma'a. Allah. sa ita haka na ibin limamin izalar da gida kama ta suna da ke masallacin jima'an jami'ar kanan plato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya domin zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi su ganci a ba musu rikici ta zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ni'mat silahu silahu almu'min asabar wa du'a ma dalla da makamu mumini hakuri da yin addu'a saboda ka mu addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya mu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauƙi. mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakaninmu shi a daina musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai shi ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah amma matakala ba mutum shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai zamanto suna adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun musu hanyoyin sauki ta samu alamar ya tafi daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah Allah amfana kafin mu karkar shirin masu sauraro ga labarai a takaice. To a takaicen mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi kira ga Amurkawa da su haɗa kai da ita je Alhamis yayin da take amincewa da zaɓenta da aka yi a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar Democrat tana mai jaddada cewa irin yadda ta taso da kuma gogewarta a matsayin lauya kuma mai gabatar da kara da dai sauransu dalilai ne da suka sa ta cancanci kare muradunsu da kuma yin galaba kan ɗan takarar republican donald trump To masu sauraro da takaitattun labarin ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na yanzu sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru wanda ya daidai da karfe 3 agogon Ghana da GMT. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai baba yakubu makeri da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injinin mu yanzu ni aisha mu'azu nake muku sallama